Shin me ya tursasa ku kuka bar kasar ku kuma wanne irin kalubale ne kuka fuskanta a saman hanya? Ma'aifana sun mutu dole kenan ya kamata in fito ratsa a Najeriya. A Najeriya mun yi kwana uku mutumin da ke ɗaukar kansa a matsayin mai ratsa da mu ya ce a'a shine wanda zai kai mu sai an ba shi kuɗi kaza domin a bar mu mu wuce iyakar Algeria. Mun ba da haka ya bar mu kan iyakar Nijar. Kwana nawa kuka yi? bisa kan iyakar ƙasar Nijar. Mun yi kwanaki uku ba ci sai shan ruwa muna da yawa sosai. Idan kana cikin hamada to kana cewa kana tsakanin mutuwa da rayuwa hamada wuri ne da mutum ke ratsawa idan ka tsira da rayuwarka to sai ka godewa Allah. Yaya kuke ganin gudunmuwar da CRS ke baiwa bakin haure? Idan da CRS ba ta zo da taimako ga mutane masu rauni kamar waɗanda ba su da takardu bakin haure duka dai gaskiya da mun dan bace domin ana so a san inda abkibla take. Ya kamata a saurare mu domin muna da abubuwan faɗi da yawa. Ya kamata a samu wani da zai saurare mu domin ya samu bisa hanya domin ya ba mu damammaki a samu natsuwa. Ba abu bane mai sauki amma a tsawon lokaci tare da wasu 'yan ƙasar mu muna samun damar yin 'yan ƙananan ayyuka. job Shin burin ku zama a ƙasar Nijar ne ko ƙarawa gaba zuwa wani wajen? Idan komi na zuwa daidai a Yamai, in dai harka ba ta yi, to gaskiya zan yi ƙoƙarin haɗa kuɗi domin tafiya gaba, amma ba na koma gida haka.